أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد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 muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya muka halarci wannan wata mai albarka har zuwa yau inda muke ɗauke da azuminmu na goma sha shida a majalisinmu na goma sha biyar da kuma muke karanta alƙur'ani mai girma da bibiyar ma'anoninsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin waɗanda ya tabi'una alƙaula fa ya tabi'una ahsana Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau. Muna nan cikin suratul amfal mun gama karatunmu na jiya a ƙarƙashin aya ta hamsin da bakwai. Yau za mu tashi ƙarƙashin aya ta hamsin da takwas. Inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Wala ya hasabannan nan lalazina kafaru sabaku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 kafirai uquba a ƙarshe su zamanto cikin masu asara don mu ɗau izina kada mu rika tangarcewa da sakankancewa da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan zunubai da mutum yake aikatawa sukan iya zama masa alaƙaƙai gobe kiyama Allah ya kare mu kuma Allah ya gaya mana cewa duk inda ka ga mutum yana cikin walwala ta canzu zuwa wani yanayi na kuncin rayuwa to ya binciki kansa kamar yadda mutum yana cikin kunci Allah yakan iya kwashe shi zuwa walwala da kwanciyar hankali idan aka samu imani da jajircewa duk da cewa Allah maɗaukakin sarki a babin jarabawa kuma wani lokaci hakan yakan canzu kaga cewa ga bin Allah ga jarabawa kamar yadda annabawan Allah su ma suka samu irin waɗannan jaraba ga biyayya ga Allah ga jaraba kamar annabi Yaqub alaihi salam ba annabin da ya kai shi shiga jaraba duk da kuma biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma bin dokar Allah to haka kuma wani lokaci sai ka ga ga sabo kuma ga walwala a rayuwa kamar yadda za mu ji a gaba cewa hakan ba yana nuna soyayya ba ce yana nuna wata talala ce daga Allah subhanahu wata'ala kinan Allah subhanahu wata'ala yana iya gaya maka wani abu da ta dalilinsa wani abu yake iya faruwa sannan wani lokaci ikonsa kuma yakan iya canjuwa saɓanin yadda ya gaya maka don ya nuna maka shi fa'alun limayuri mai aikata abin da ya ga dama ne amma galibi ya gaya maka wasu asbab wal musabbibat mana ya gaya maka wasu sanadi da kan sa a riski wani abu idan har ya tsoratar da kai sako na jawo canjin yanayi a rayuwa ya maka ne don ka firgita ka shiga taitayinka domin ɗan adam akwai son rayuwa da san fantamawa balki usirunar hayatar duniya kukan fifita rayuwar duniya kuna ga ita ke ɗaukaka da daraja to ita kuma abace mai rudi abace mai hallakarwa kuma mata'ul hayatid duniya illa qalil kuma hayatid duniya illa mata'ul ghurur duka Allah ya faɗi wannan jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne kai ɗan kaɗan ɗin ma mai yaudara ne ya yaudare ka ka saba wa Allah subhanahu wataala haka kuma ya tanaji mafi yawan bin Allah da bin da yi masa da'a hanyoyi ne na samun alkhairi da canjiwan yanayi daga kunci zuwa walwala amma duk da haka yakan iya jaraba mai da'a ya jaraba mara da'a Mun dama duniya ita gidan jarabawa ce sannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana halin munafukai da kafirai da za ku yi alkawari da su su karya cewa ɗabi'a su ce haka karka biye musu idan har kai alkawari da su ka kuma yi wani hasashe da yake nuna maka kaga wani jirwaye ne kamar wanka da yake nuna maka mutanen nan fa ba da gaske suke za su cika alkawarin nan ba to ka sanar da su cewa ni da ku ba alkawari Dan kar wani abu ya taso in afka muku ku ce mun yi alkawarin zaman lafiya ni na ga take-taken ku ba zaman lafiyan kuke so ba shine ayar ƙarshe da Allah yake wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan idan har wasu mutane da kake zaune da su kuka yi zaman amana da su ta fahimci maha'inta ne ko za su ha'ince ka tufan bir ilaihim ala sawa ka watsar musu da alkawarin ku zauna daidai ba alkawari tsakaninka da su ba alkawari tsakaninku da su kowa yana zaman kansa inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah bai san masu ha'inci ko ami a rayuwa in dai zaka zama mai ha'inci to Allah bai son ka a baka shugabanci ka ha'inci al'umma a baka amana ka isar ma wani ka ha'ince shi a baka aiki ka ƙi yanda ya kamata ka dubi rayuwar mu yanzu cike take da maha'inta ko ta wace fuska wani in bai yi ha'inci ba ma bai jin daɗi wani duk abin da yake da shi na duniya to in bai shigar da ha'inci ba bai jin daɗi a rayuwarsa saboda me ita zuciya tana da ɗabi'antuwa ne da abin da ka sabar mata ita zuciya fiyo ce ba ta da komai nata sai abin da ka ɗabi'antar mata da shi kuma in ta saba da shi ta riƙe to shi take yi ko da yaushe shi sa ake so kullum ka rika ɗabi'antar da kanka halayya ta gari in ta saba to za ka ga in ba ta yi ba ba ta jin daɗi hakan ka sabar mata da mummunan ɗabi'a to in ba ta yi shi ba ba ta jin daɗi Allah ya tawwata shi sa in ka ga mutum ya ɗabi'antu da shaye-shaye sai ka ga tun yana sha yana jin walwala har ya yana sha bai jin komai amma fa sai ya sha sai ya sha dole haka kuma ka ɗabi'antarwa da kanka alkhairi sai ka ga ko yaya sai ka yi in sadaka ce ko nawa ka samu sai an samu rabon Allah a ciki in na filfilin sallah ne ba zai yiwu a yi sallah ba ka yi nafila ba amma baka sabar wa kanka da irin waɗannan abubuwan ba to shi ɗan zai zo ya ɗora ka a wasu hanyoyi muna Dan haka ka kiyaye ha'inci Allah bai son masu yi sa ko an gano ka ko ba a gano ka ba ko ka samu damar yi ko baka samu ba in dai a ranka akwai son yin wannan to ka sani wani abu ne da Allah bai son ka dai kuma ha'incin nan yana nan ko ta wace fuska a harkar kasuwanci a harkar sana'a a harkar shugabanci a harkar malinta a harkar ɗalibta kowane waje da irin maha'intansu shi yasa kowace ƙasa ta buɗe wa ha'inci ƙofa to da cin nasara fa sai dai ala sai dai ta ji ana yi a wani wurare yanzu kasar nan me ya kashe mu wallahi ha'inci ne ba abin da ya kai kasar nan zuwa halin da take ciki wallahi sai ha'inci da cin amana duk wanda ya samu madafan iko to zai ha'inci kasa ne ya gina kansa kai wani kan nasa ma bai gina ba kawai ya tara ne ya tafi Allah ya tawaka. Hmm. to a yau sai Allah ya ce wala yahsabanna na kafaru sabaku waɗanda suka kafirce wa Allah suke saba mata a rayuwa kuma suke ganin ba wani abu da yake samun su komai nasu normal Allah ya ce kar su tsammanci sun tsere mana ne innahum la yu'jizun wai ba za a iya kama su ba a kar su tsammanci wannan sun yi wannan sun yaudari kansu a wani wajen Allah yake wala yahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard waɗanda suka kafirce wa Allah kar su fahimci a doran duniyan nan wai sun gagari Allah a wa ma'awahumun na. karshen su umma a duniya sun tsira a gobe kiyama wuta za su wala bi isal masir a suratu ali imran yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad wallahi kafirai da suke Linƙaya a doron duniya su shiga nan su fita nan su je duk inda suke so ga na'urori ga ababen hawa ga dukiya ga ne Allah ce laye wurin nan kar ya yaudare ka wannan mata'un qalil ce wani dan daɗi ne kankani a ma'awahum jahannam sannan daga bayan sun mutu wuta za su wabi sal nihad sun zama makoma da ta zamantowa mutum wuta saboda haka wauta ne ga mutum in kana masa magana yana laifi kana kuma nuna masa cewa laifin nan sanadi ne na hukumar Allah shi sai rika hararo turawa da da fasikan bayi da suka cika duniya kuma suke cikin jin daɗi inda sabo ne yake kawo zunubi ko bala'i ya su wasu samu ba ya su Allah bai musu ukuba ba to shi ɗan kenan yana bi da kai wani irin logical hujja da zai raba ka da Allah subhanahu wata'ala to ita duniya a wajen Allah ba wata ababa ce da take da kimar da zai ware wani da ita ya hana wani tunda ba ta da kima kowa ma ya je nema kawai mu kowa ya nema zan iya bashi amma lahira fa wuri ne mai kima mai daraja ba na ba da ita sai ga mabiyana wannan tsarin Allah kenan saboda haka zai iya ba wa ɗan iska wadata ya kuma hana mumini don ya gwada shi kuma a same lokaci yakan iya ba muminin ya kuma hana ɗan iskan kowa yana iya masa yadda ya ga dama amma dai karkar ka ɗaura mizanin nasara mizanin ci gaba mizanin son ka da Allah yake yi da jin daɗin duniya wannan ba shi bane mizani don haka in shi ne mizani kuwa to da manya-manyan kafirai ba su wadatu ba saboda haka mizani shi ne kai dai ka yi ƙoƙari ka ga cewa abin da Allah ya ce ka yi za ka yi abin da ya ce na bari zan bari me zai bani kuma wannan na san ya yi alƙawari shi ba mai karya alƙawari ne? sai ka jira ka gani mata sha'a afak wa mata sha'a amsakahu an bisan da ya ga dama sai ya baka bisan da ya ga dama sai ya rike akwai waɗanda Allah yake ba su a duniya akwai waɗanda yake ajiye musu sai a lahira akwai waɗanda yake canja musu ma daga wani abu zuwa wani abu kowanne Allah ne yi yadda ya ga dama don haka karka taɓa tsammanin kafirai don suna linkaya a duniya suna jin daɗi wai sun mure ne kuma ko sun gagari Allah ne a'a Allah maɗaukakin sarki ya ce innahum la yu'jizun wallahi ba su gagare mu ba kawai mun sa musu ido ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu kama su ta inda ba ta tsammani wa umli lahum inna kaidi matin ina daga musu kafa ne na tashi kama su kamu na mai tsanani ne in ji Allah Allah ya samu dace bi Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr tuhibuna bihi الله تطيعون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في الله وقف إليكم وأنتم لا تظلمون الله سبحانه وتعالى أنا يكرا يمؤمني مميني سوء يجا hankalin da cewa kada su zamanto masu zama sangartattu karazire ba tanadi don tinkarar abokin gabansu in ya afko musu ba a so muminai su zauna a sangarce kawai ba wani shugabanci da yake jansu kuma ba wani tanadi da suke yi don kota kwana ko don ɓacin rana kamar yadda yawa daga cikin ƙasashen musulmai yawa daga cikin ariyar da musulmai suke rayuwa suna rayuwa ne karazube suna rayuwa ne ba wani shiri shi kuma abokin gabanka bai da abin da yake tsoro daga gare ka face ya fahimci a shirye kake da ya ce kule za ka ce masa cacas to a lokacin zai nemi zaman lafiya da kai zai nemi nutsuwa ya ritsina amma da ya fahimci in ya takale ka ba ka da abin yi sai guduwa sai tsoro sai addu'a duk da mun yadda addu'a na amfani amma sai da shiri Allah cewa a annabi ce a filha wa tawakkal in kana da abu to ka adana shi sai kuma ka roki Allah ya adana ma yau kana da kuɗi ba za ka zo ka ajiye su a ƙofar gidanka ka ce Allah na nan ba kai ma ka san ka yi wauta wani sahabi ya zo madina ya zo ganin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ina taguwarka fita na batta a daji na gama zan je in kama ta in yi gaba Allah na nan annabi ya ce a je ka kamo ta ka daure sai kuma ka bar wa Allah iyayinka ka yi abin da Allah yake kayi na adana sai kuma ka bar masa sauran amma ka miƙe kafa ka kwanta ka ce Allah na nan a musulunci bai yadda da wannan kana jin yunwa ka zo masallaci ka kwanta ka ce ɗakin Allah ne zai ciyar da ni wallahi za in shekara za ka yi a gunsiri zuwa ɗaugawar saboda haka sai ka yunƙura sai Allah kuma ya tallafa maka ya gana ka ƙoƙarin sai kuma ya agaza maka shi ne abin da bahaushe yake cewa wai Allah ya ce tashin taimake ka ba aya ba ce amma haka abin yake sai ka yunkura Allah kuma sai ya dube ka yunƙurinka shi ne tawakkali cikakke rashin yunkurinka shi ne tawakul mana ka ƙi ɗaukan sanadi ka ce wai Allah zai maka ha shi sa Allah ya ce wa iddu lahum mastafa ku tanadar wa abokan gabanku duk wani abu da za ku iya tanadar musu min kuwa na ƙarfi da zai nuna kuna da ƙarfi wallahi ba haka kawai manyan kafirai suka ɗauki dabarun tara manya-manyan makafai makamai don su firgita duniya ba sai da koyarwar musulunci a musulunci suka koyi wannan musulunci yake ku tanaji abin da za ku nuna wa abokan gaban ku kuna da ƙarfi annabi yace ala innamal quwwatu ar kuma ƙarfi da ake nufi shine jifa ma'ana ku tanaji yanda za ku iya jifa ya riski abokan gabanku daga nesa ba sai sun zo kusa da ku ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa urmu warkabu wa in tarmu khairul khairun min an tarkabu yake ku yi jifa in kun haɗu da abokan gaba ko ku hau dawaki ku riske su amma ku yi jifan ya fi muku alkhairi da ku riske su domin da jifa ne za ku iya gamawa da su kuna daga nesa kuna daga gidajen wannan dabaru ne kafin suka ɗauka suka rinka ƙera irin rocket rocket na jifa ai da lokacin yaƙi na jahilci da in kana da ƙarfin iya wurga dutse ku ne a gaba gaba aka zo aka yi bafa aka zo aka yi kwari da baka aka zo aka yi bindiga yanzu an kai ga rocket ake magana daga wata duniya zuwa wata saboda ne wannan shine abin da annabi ya ce ƙarfi shine jifa ala inna malkuwa, ar-rami ku sani fa ƙarfi da Allah yake ku tanada shine ku tanaji iya jifa in ka iya jifa kana daga nesan da abokin gabanka bai isa ya risko ka ba kana daga nesan da zaka gama da shi lokacin da kuraishawa da Yahuda suka tunkari Madina a lokacin yaƙin Khaibar lokacin su Salman farisi inda musulmai suke ta bayan su duwatsu ne dutsen Ohudu da sauransu sun tare Madina ba mai zuwa musu ta baya haka kuma ta gefen su inda labatain suke sai dai ta gaba kawai sai Salman ya ce to mu a ƙasashenmu idan muka fahimci ta inda abokan gaba suke zuwa to muna gina kanda ma'ana muna gina wata katanga ko wani rami sannan mu buya a bayansa ta inda abokan gabanmu ba za su iya hango mu ba daga inda suke mu muna hango su daga nan za mu rika sace musu kibau kuma haka aka yi aka kori kafirai aka yi nasara a kansu har ma su da kansu suke cewa Duyan da aka yi akwai wasu ƙabilu daban ba larabawa ba a madina waɗanda su suka koya wa annabi wannan dabara don bai daga cikin dabarun laraba to ala kulli hal wannan ayar kafirai sun fahimce ta da kyau kuma sun ɗauke ta sun yi aiki da ita ku musulman kuma sai suka yaudare ku da jin daɗi ƙasashen da suke da wadata suka yaudare su da jin daɗi da in zo musu kayan yaudara kayan shagala kayan jin daɗi E, zamanto yanzu ƙarfin yana duniyar turai kuma suka yaudaru duniya suka hana kowa da tsaron sun ga kuna da ƙarfin da za ku haɗa nukiliya kuma za ku haɗa wasu rocket-rocket to an dinga yaƙar ku kenan ana neman a dakile ku ai ko anan kasan akwai zalunci ba ka so na kana gaba da ni kuma kai ka yadda an yadda kai ka tanaji mamugan makamai ni kuma a hana ni tana da su wajen a zauna lafiya a sai dan a cuce ka ne a nuna an fika kuma wannan shine abin da musulunci ya ce musulmai su yi ku tanaji ƙarfi da abokin gaban ku zai yadda kun fi shi kuma a wancan lokacin da ababen zuwa yaƙi su ne dawakai sai Allah ya ce wa min ribatil khayr haka ku tanaji ƙarfi na na kiwon dawaki na daura dawakai don fita yaki annabi yake dawakai kala uku ne ga masu daure su akwai wanda dokinsa zai haifar masa da samun lada akwai wanda dokinsa zai haifar masa da zunubai akwai wanda dokinsa zai haifar masa da arziki yace akwai doki na fi sabilillah shine dokin da zaka adana shi kana ciyar da shi kana masa hidima don ya ƙara samun lafiya da zai iya zabura idan aka ce ga abokan gaba sun taho to irin wannan dokin in ka adana shi ko me kake masa ko me yake faruwa da shi lada ne abincinsa lada ne kashinsa lada ne fitsarinsa lada ne ruwan da zai sha lada ne komai da za a yi don ya rayu lada ne akwai dokin da zai zama maka kuma bala'i damuwa shine dokin da za ka ɗaure don ka nuna ka ita. kamar yadda bahaushe yake cewa ciwon doki sai sarki ma'ana ka nuna kai mawadaci ne in wani ya isa ya yi kiwon doki ya yi ta inda zai rika kashe masa don kuɗi ba don kuma ya ci ba sai don kawai ya hau ya zaga gari ya nuna itasta da takamarsa to wannan dokin zai iya zama maka bala'i yau malfiyama da dokin da zai zama maka rufin asiri shi ne kana kiwonsa don ya girma ya zama an garma ka sayar ka samu kuɗi ko ya haifa maka ka sayar ka samu kuɗi kana kiwon sa ne don ka samu rufin asiri to a yanzu a zamanin da muke kuma an wuce maganan doki sai maganan jiragai manya-manya da za su iya tafiya cikin second sun isa wuri mai nisan da ake so su isa su kuma sake barna ko ake su sake makaman da za su gama da abokan gaba wallahi duk wannan abin da ka ga manyan ƙasashen kafirai suna yi koyarwa ce ta musulunci wacce dai haka ne za ka tsare mutuncinka kuma abokin gabanka zai tsorace ka amma ina sai zamanto mun tangarce mun lalace babu wani abu da za mu iya yi kuma Allah ya ce in kuka yi haka turhibuna bihi aduwallah da shi za ku tsorata abokin gaba wanda shi ne mai gaba da Allah wa aduwakum kuma mai gaba da wallahi ko anan kusa-kusa in kaga kafiri yana tsoronka yana binka ya sun fi yadda kai to ya san kafin shi ta ko'ina ya san kafin shi ta inda in ya taba ka ba zai ji da daɗi ba amma da zaran ya fahimci kai ɗin lagwa-lagwa ne a lallaɓa ne a firgita kake kullum kai dai ka ce a zauna lafiya a zauna ta ina za a zauna lafiya da abokin gabanka shi yana can yana shirye-shirye kai kana nan kana bacci ba a ce ka tanaji abu don ka je ka afka ma wani ba a sai don ka kare kanka karka yadda ka zauna haka kawai da zaran ka zauna haka kawai ka miƙa har ka miƙa wuya to shi kenan kuma abokin gaban ka zai yi iya abin da ya gadawa ko barayi da suke zuwa su kori gari wallahi da garin za su jajirce ai ba wuce ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yazo zai karbi dukiyar ka karkaba shi? shi in ya yake ni fa yace kai ma ka yake shi in ya kashe ni fa yace kai shahada in ka kashe shi ba yake huwa finna ya shiga wuta to amma ina sai ka same mu kullum a furgice a tsorace da an yi wani motsi kaɗan sai ka ji mu yi kawai mun kama hanya kuma mu ce wai Allah na nan mu ta kokarin Allah ka rubuta abokan gaba Allah ba zai sako daga sama mai mana aiki ba kuma ga abin da yake mu yi ba mai Allah ya sauka wa akharina min dunihim haka kuma Allah yake ku firgita wasu ko ba bayan kafirai waɗanda ba su ba la ta'lamunahu ba ku san su ba Allahu ya'lamu amma Allah ya san su suwaye waɗannan wasu malaman suka ce aljanu wasu suka ce shiɗanu wasu suka ce munafukai? to malamai suka ce munafukan su suka fi kusa da ma'ana domin su ne jinsinmu kuma suke tare da mu kuma suke mana zagon ƙasa kuma Allah ya faɗa a wani wajen a cikin al da da yace wa man haulakun min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamunahum nahnu na'lamu Allah ce a kewaye da kufa daga cikin ƙauyukan da suke ƙauyuka kusa da madina akwai munafikai fa sannan a cikin madina ma akwai munafikai waɗanda ba ku san su ba Allah ya san su shi ta Allah ce su irin waɗannan sanu azibuhum marratayn so biyu zamu azabtar da su inji Allah zamu wulakanta su a duniya a lahira kuma su dandani azaba lahum khizyun fil hayati dunya wa nuziquhum yawm al qiyamati azab al hariq zamu dandana musu azaba mai kuna a lahira a duniya kuma mu wulakanta su saboda haka Allahu ya'lamu Allah yana sana da su kuma karka ga cewa duk abin da za ka kashe wa musulunci sawa'un na kayan yaƙi ne sawa'un na abinci ne sawa'un na rayuwa ne sawa'un na rufin ko na ne in aka ce maka musulunci za a ɗaga ka cire ka bayar ba ka yi asara ba Allah ce wa matun fi komin shaikin fi sabilillah duk abin da za ka bayar ko me ka yi shi don Allah don addinin Allah ya ɗaukaka duk lokacin da ka ji ana buƙatar taimako don addini ya ɗaukaka ka bayarwa ka kuma kyautata zaton cewa abin da ka bayar za a yi abin da aka ce za a yi da shi ya rage kuma waɗanda suka karɓa ba su yi ba wallahi ko ba su yi ba kana da ladanta a wajen Allah kuma ka daina bari shedan yana zuwa maka da tunanin za a cuce ka ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shi dan kullun yana ga ya muku za ku talauci da an ce fi sabilillah sai ka ji kana tsoron karka bayar kudin nan ya rabu karka bayar kuma ai an jima ina da abu kaza a yanda baka san kanda da ka samu ba haka baka san yanda Allah zai mai maka gurbi ba a kullum Allah ya aiko mala'iku ɗaya ce Allahumma aati munfiqan khalafa Allah jimmi bayarwa ka mayar masa ka bashi madadin abin da ya bayar wa aati mumtikan talafa wanda ke riƙewa kuma Allah ka lalata dukiyarta ya gama makon wani bala'i ya afka mata ya gama tarawa wata cutar ta zo masa yana ji yana gani zai rika cire makudan kuɗi don ya warki amma ina Allah ya aiko wannan bala'in ne don kuɗin da ta tara ya ƙare ko ‘ya'yanka ko gidanka ko motarka ko wani abu naka in Allah ya so lalata maka dukiya ba sai ya aiko mata da wani babbar annoba ba kana zaune kawai ɗanka ya ciwo matarka ta yi motarka ta saka a gaba wannan ya saka abubuwa kai ta kashe kuɗi ba gaira ba dalili amma idan kana bayarwa don Allah sai tsare ma ko bai ƙara maka ba sai rage maka damuwa a kan kuɗin yau ka samu dubu goma sai bai aiko maka da damuwar dubu ɗaya ba ma to ina amfanin ta samu dubu ɗari damuwar miliyan ta zo maka kaga sai ka cinye ka tsara to shi sa Allah subhanahu wata'ala yace wama tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum Allah zai cika muku ladanku kuma ba daidai yadda ka baya ban ka da goma ya baka goma Aa, ba haka Allah subhanahu wata'ala yake yi ba idan ka bayar da yawa zai baka ninki ne man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un kuma haka ya bamu misali 'Masalin lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali ta anbatat a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim so da kan an ce ka bayar fi sabilillah to karka ji nauyin bayarwa karka biye wa shedan da zai karanto maka damuwoyi yana nuna maka cewa kai da kake da damuwa kaza da kaza yanzu ka ɗauka ka bayar to yaushe ka ƙoshi balle ka bayar to wannan duka sharrin shaidan ne shi mutumin kirki mumini nagari a lokacin ma da yake da bukata in ya ji wata bukatar lokacin yake haƙura da tashi ya yi ta Allah ɗin shi ta Allah yake wa yusiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa muminan kwarai sukan fifita buƙatar wani a kan tasu don taimakon addini ko da ku suna cikin tsananin buƙata mu yanzu haƙƙin Allah ma na zakka ba mutum ba zai bayar ba sai dai ya wani abu ya raba ma wasu waɗanda la'alla yake ganin ido idansu yana kansa ya ɗan sassan musu shi kenan sai ci gaba da rayuwarsa shi ya kira zakka to ka bayar Allah ya sani baka bayar ba Allah ya sani mu duk abin da ka bayar kanka ka bawa domin in ka yin Allah zai ninninka maka ne shi sa yake yi waffa ilayhi Allah zai cika maka ladanka ba tare da me an zalunce ka ba ma tunfiqu fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah ka ba mu ikon bayarwa a duk lokacin da bukatuwar nema ya zo don ɗaukaka addininka. Allah ka hana mu rowa maka kai da ka ba mu. Allah ka ba mu ikon badawa. Allah ka ɗaga wannan addini, Allah ka bunƙasa shi, Allah ka ba shi nasara a kan abokan gabansa ko a dan kusa ko a nesa. Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka saka mana da alkhairi a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai za mu zo mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonta wannan ibada da muke yi ta azumi Allah ka amsa mana waɗanda muka yi ka ba mu ikon yin abu nagari gari a abin da ya saura Allah muna roƙonka kai tsare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka mu yadda kake so Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ta zaunar da mu lafiya Allah muna roƙon ka masu nufin mu da shari da makirci na cikin gida da waje Allah kai mana maganin su Allah kai mana katanga da su Allah kar ka ba su abin da suke so Allah yadda suke kuntatawa bayinka alkawari ne kai duk wanda ya wa bawanka zaki kuntata masa Allah mun kai kukanmu gare ka Allah ka ɗauka mana fansa Allah ka saka mana masu san mu da alkhairi Allah ka kusanto mana da su Allah muna roƙon kamar ka gafarta musu Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka idan mutuwan mu ta zo ka sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك wa وبحمدك نشهد أن لا إله illa أنت